Hausawa Top TV tashar al'umma. Musamman da kai na baucin nan da ya sunan kare eh, eh, abul fatai ne ko menene waye dai dan tijjaniyar nan ne da wancan na hotoran dan izala ne shi ma da waye ga su ire-iren ku suna nan ka fito ka zagen ko ka gayan magana ko ka ce kaza ko ni din banza ba ni ka fara gayawa ba da kai da wancan na hotoran da aka sa wa anko an sa masa kai yanzu nan ka fito ka nuna mana a dss kai ka fi karfinsu kuma yaudarar ka suka yi da sauransu so dama mun ga jami'an tsaro in dai ba za a tashi ba kai tsaye akan wa'annan wa'annan wa'annan wa'annan masu rikitar da mutane da suna addinin musulunci suna hada husuma ko yaushe wallahi tallahi in dai gwamnati ba za ta shiga ba za a zauna lafiya ba masu saurare ku gyara zama domin kallon cikakken wannan bidiyo na Naziru sarkin waka inda ya tura zazzafan martani izuwa ga shek Abul Fatayi wanda DSS suka kama shi ya fito yake abu kamar gatsari na nuna cewar bai daddara ba da abin da yake yi wanda kuma kowa ya sani da irin abubuwan da suke yi birkici a cikin addini da suke kawowa su ɗauko wani babban malami su zauna suna zaginsa da dai sauransu wanda a haife ya haife su ma wani ma ya girma mahaifinsa amma haka za su zauna suna cin mutunci da dai sauransu wanda hukumar dss mun kama ku bidiyon yadda ta gayyaci abul fatahin da irin bayanan da ya yana wato neman yafiya ga iyalan malam jafar da kuma wato shek albani zaria akan wato maganganun da ya faɗa na rashin kirki a kansu inda a yanzu Naziru sarkin waka ya ce sauraron irin su Abul Fatahi sam bai kamata mutum ya ba domin za su batar da mutum ne banda zage-zage da dai sauransu da cin mutunci babu abin da suka iya da wato irin yadda suke wato koyarwa ba wai su koyar da mutane abin da ya shafi Allah bane da addini kawai suna ɗauko abubuwa na son zuciya da haɗa rigima da husuma babu abin da suke in ba haka ba. Ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin jin irin abubuwan da da sarkin waka ya faɗa na gaskiya akan malamai irin su Abul Fatahin. Barkanmu da wannan lokaci game da wancan bidiyon da aka ji na fito kai tsaye abin ne da takaici abin da ya sa yi magana shi ne waccan muna nan dai duk muna kallon abubuwan kuma duk wanda yake da ilimi yake da hankali da tunani ko a wace ɗariƙa yake izala ƙadiriya tijjaniya ina kake ba wanda yake jin daɗin abin nan da kuke duk inda yana da ilimi ba wai yana cikin waɗanda suka zo a'a ka san akwai jahilin mutane siku za ka iya ganin mutum yana da yawan ibada amma jahili ne ma bai da ma ilimin addini so bai san menene ya kamata ba amma mun sani cewar addinin musulunci bai koyar da cin mutunci ko ga ga kafiri ne balle ga musulmi ko musulmin ma malami wasu ma duk wanda suka yi jihadi a musulunci suka taimaki addinin musulunci mun san alkhairansu kuma ya fi yawa a fili kuma wai wani ya zo iri-iri rana ɗaya an haife ka lokacin da wancan ma suka mutu shekarun ya ninka naka ko na mahaifinka na yanzu da kake ciki kai amma kuma wai ka zo ka zage su ko ku dinka zage su da kai da wancan na hotoran da aka sa wa anko an sa masa kai yanzu nan ka fito ka nuna mana a ah, dss kai ka fi karfin su kuma yaudarar ka suka yi da sauransu so dama mun ga jami'an tsaro in dai ba za a tashi ba kai tsaye akan wa'annan wa'annan wa'annan masu Likitar da mutane da suna addinin musulunci suna hada husuma ko yaushe wallahi tallahi in dai gwamnati ba za ta shiga ba za a zauna lafiya ba wannan abin da aka yi kaman ni a nawa ganin ka gane kaman me ake cewa ko in ce ire-iren ka su gane kaman wonin ne wallahi ba mutane ne suke ba Allah ne da akwai abin da kai kana ganin amma amma me in ka kalla duk abin da kace mutane ba sa jin daɗin sa ba sa jin daɗi in ɗan tijjaniya ne ni yau abokai ina zaune zan ci yau in zan ci abinci zan ci da abokai mu goma sosai kaga a wannan ɗan izala ne wannan ɗan kadiriya ne haka kuma muna zaunan mun san malaman da ake yabo mun san wanda ba a yabo musamman da kai na baucin nan da ya sunan kare eh, Eh, abul fatai ne ko menene waye ne. dan dan tijaniyan nan ne da wancan na hotoran dan izala ne shi ma da waye ga nan ire-iren ku suna nan ka fito ka zagen ko ka gayan magana ko ka ce kaza ko ni din banza ba ni ka fara gayawa ba in ka mai da raddi na zagi na ka yi ka zagi wanda suka fi ni ijtihadi ma addinin musulunci wani a ƙasa ya je yada addinin musulunci wani a mota ya shiga garuruwa wani a jaki lokacin duk ba social media nan to sai kai yau dan ka wayi gari kawai da ka tashi kan gadonka za ka yi har ma in kai za ka iya editin? ku ɗauko abin da ya kamata ku koya wa mutane mana mutanen nan mabiyanku da suke ta hayaniyan nan a tiktok din nan kun sani da yawansu ba su iya sarki ba ba su iya alwala ba ba su iya sallah ba ba su iya azumi ba ba su san zamantakewa aure ya take ba ba su san zamantakewa tsakanin mutum da mutum ya take ba amma sai ku ɗauko wani wata mas'ala wacce a kabari ma ba za a tambayi mutum ba yanzu a kabari wa zai tambayi mutum maganar wani malami ko shehi ko wani waliyu ko waye wa zai tambaye ka abin da za a yi wa mutum a lahira shi za ka ɗauko ko wanda bai san asalin tarihin annabi ko bai san inda Allah yake ba ku ɗauko maganganu manya ku ku ɗora su wanda a ah, yanzu wanda bai san tarihin annabi ba za ka zo ka ce lallai in ya bi annabi ya bi Allah ba zai shiga aljanna ba amma wannan kadai sai zo ta haɗa tashin hankalin da za a wargatsa tafiyar musulmai a raba kansu a kawo maganganu na rashin mutunci yau an wayi gari muna kallon ku ka ga mutum shekarunsa gashi kun girme shi kun yi kuma amma za ga ɗauko malami tsoho da kai dai ko mutumin nan ba malami ba ne ko arne ne in gaisuwa ta kama da kai da shi sai ka ji kaman bari ka ɗan ba shi girma amma ka ya fito ya zazzage shi yadda ka san shi bai taɓa yin uba ba kuma ba haka ba ne wannan abin duk ya jawo ne tun da aka ce an fara hudu ba da hausa ana kawo social media aka warga na rantse da allah a kashi casa'in ko kashi in ce ma saba'in na waɗanda suke kiran kansu malaman nan suke wannan zage-zagen ba ina maganar malamai ba kowa ya san malami in kana da hankali duk bayan asuba ko duk dare ko duk yaushe za ka bude youtube ka shiga ka saurara amma kai ka san karatun wa za ka saurara ka san wa za a tambaya ya ake tsarki wa za a tambaya ya zan bauta wa Allah ya faɗa ba wanda za a tambaya ya maganar kaza ya maganar eh, ina ruwanka ina ruwanka da abinda da malami kaza yi ko shehi ka yi kowa ne ka yi ina gunka ka tafi kai tsaye ka koya mutum Allah ka sanar da shi waye Allah to kashi casa'in ina gaya muku ko saba'in na wannan masu wannan abu wallahi tallahi ban da larabci ba ilimin komai a kansu kashi talatin ne suke da san rai amma duk wanda ya san malamai na gari ya sani to ku mutane ina in ba ina muku kira ku kiyaye kanku da sauraron irin wayannan masu zage-zage tunda me ba za su shiri ba ko da an wa mutum hukunci amma abin da nake so in sanar da ku wallahi tallahi wallahi wallahi wallahi wallahi sai kun kai kanku inda ba ku isa ku fitar da kanku ba akan wannan abin da kuke wa addinin musulunci addinin musulunci addinin Allah ne wanda kuma yake wasa da addinin Allah ko yake zagon ƙasa ma addinin Allah wallahi Allah ne zai hukunta shi an kai ka prison ko an kai ka police station kana tunanin a iya ne ai ba komai bane ka dawo ka ci gaba da iskanci abinda mutane suke Allah ware da shi to wallahi wata ran sai ka tsinci kanka inda baka isa ka dawo ba ko kuma ko ka dawo baka isa ka ɗaga hannu ka ce wa mutane kaza su yarda da kai ba Allah ya faɗa yadda ake kira ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal al hasana yanzu a cikin wannan hayaniyar da zage-zagen da kuke akwai mawa'izatul hasana a ciki ka kira jahili ta yadda zai gane ka kira malami ta yadda zai gane ka kira yadda ake kiran babba daban da yadda ake gaya wa shugaban kasa yadda za ka kira mutanen gari da yadda za ka kira shugaban kasa kai man nasiya ba za ka ƙi gama sunansa na girmamawa ba yadda za ka kira jahili ka san cewar ta inda zai fahimta za ka nema amma wannan abin da kuke yi ku sani wallahi tsakaninmu da ku Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa duk wanda muka ji ko da yaushe ana ji kan ku ce burgewa kuke a'a kuna burge waɗannan mutanen da ku kanku kun san in an ce wani Allah ya sa ya zo a ɗanka ko irinsa ka samu ɗanka wallahi wallahi a nan gun zai ce a'a irin su dai kuke bi kuna yi shi yasa wannan abun naku bai ma yi tasiri ba sai da aka samu wannan manhaja da mutane ɗari bisa ɗari suka tabbatar da cewa da yawan mutanen da suke kanta mutane ne masu ƙarancin sanin addinin musulunci to ku ji tsoron Allah ai kakka ga ka DSS ka dawo ka zo kana ragin me aka tattauna me aka yi da su can kai ka sani wallahi tallahi wallahi in baka daina ba Allah ya isan mutane wallahi sai ta kai ku inda ba za ku iya fitowa ba shi ma wancan ɗin da ya fito shi bai yi wa dss taurin kai da waye da waye ba amma dai kamar ba ku daina ba amma na sani kun karanta na sani kun sani cewar allah mai tsananin ukuba ne ba wanda ya fi kowa ba wanda ya duk kamun kowa bai kai ya kamun allah ba kuma kamun Allah kun sani ba sai an je ba kuma kun san cewa addinin musulunci bai koyar da zagi da cin mutunci ba kuma kuma bai kamata ku koya wa mabiyanku su je su yi zagi da cin mutunci ba don mabiyanku za mu ci ba mabiyan kun da kuke karewa ba duk wanda yake so ya karantar da addinin musulunci ya je ya ilimi duk wanda kuma yake so shawara ma kai tsaye mutane ku je ku karanta addinin musulunci wani ma irin wa'annan ma ya da daina zuwa yana gaya muku bogi duk an yi wannan abin da amma bai kai haka ba to masu saurare kamar yadda kuka saurara naziri sarkin waka kenan kamar yadda wannan al'amari ya fusata shi na irin abubuwan da shak abul fatahi yake yi da shi da su baffa hotoro da dai sauran malamai makamantansa babu shakka a halin yanzu wasu abubuwa da ake yi a dangane da addini babu shakka sam wasu bai kamata ma a kira su da suna malamai ba su shiga rigar malamai amma a maimakon su ringa ɗora mutane a hanyar shari'a kawai talbaɗar da mutane suke suna ɗora su a kan tsanin da yake bara gurbin tsani ne babu shakka mu sani cewa dukkan wani wanda zai zama malami to fa ya kamata ya koyi abin da yake na dattijantakar malamai ya kamata mutum ya sani cewa duk wanda zaka kira to idan fa ka faɗi maganar da za ta ɗora shi a hanyar halaka to fa Allah shi ya tome ka akan wannan yanzu irin abubuwan da ake yi malamai magabatanmu wasu ma shahada suka yi amma a ɗauko su a ringa zagi ana faɗa wasu abubuwa a kansu wannan san bai dace ba kuma duk wanda zai zauna ya ringa saurara irin waɗannan malamai babu shakka shi kansa ba wai mutum ne wanda yake ya san cewar addinin Allah ga yanda yake ba. dukkan wani wanda yake ganin cewa sharholiya ce a kansa shi zai zauna saurara irin waɗannan malamai amma duk wanda ya san addini ne a gabansa koyan addini ne a gabansa ya san irin malaman da zai je ya saurara ya koya addini ya koya ƙida ta gaskiya a wajensu ba wai wasu can daban ba muna da matsaloli da yawa tari a cikin addini ga mu jama'a nan da dama wasu ba su san yadda ake tsarki ba alwala da dai sauran abubuwa wani ma bai san me wankan janaba ba a rayuwarsa duk ba a zo an koyar da al'umma wannan ba amma sun je sun buge da ɗauko abubuwa na cin mutuncin juna wai kuma da sunan malantaka wasu ma har wai su hau mambarin hudu ba su ringa kira ga al'umma Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon ganin daidai mu bi Allah ya sa mu ga abin da yake na ba daidai ba na kuskure mu kaurace masa masu wurare ne za ku ci gani da wannan jawabi na Naziru Sarkin Waƙa a kan su Shek da Baffa